shi wannan kin eh, de mediation da arbitrage du niamey chambre de commerce ne ta yi ta kirkira shi saboda taimaka 'yan kasuwa su samu hanya da za a yi shari'a cikin galgawa to ita wannan shari'a da za mu yi hanya biyu ce akwai wanda ake cewa arbitrage kuma akwai wanda ake cewa mediation to shi arbitrage shari'a ce kamar irin ta justice ta ƙasa ta gwamnati mutane suna shari'a bisa ƙa'ida amma muna ɗaukan mutane wanda suka kwarkware bisa matsalar da ta zo gare mu kenan ba mu ɗaukan mutuwan da bai san ba menene matsalar ta kumsa wannan kuma hanya ta biyu muna da abin da ake cewa mediation to shi mediation kamar a hausa ana iya cewa neman sulhu ne muna gama mutanen da suke da matsala a samu sulhu tsakankanin su saboda su samu babu wanda ya kaye babu wanda aka kaya kanan ne hanyar mediation to shi wannan santar ne dangancin shi da gidan shari'a shi aikin shi kaman irin na justice ne eh, abin da ya raba mu kaɗan shine ita justice ta gwamnati ce gwamnati yake kawo ma'aikata ya ajiye wanda za su yi aikin justice mu kuma gare mu mutanen gari ne muke zaɓa wanda suka kwarkware bisa aiki su ne muke aiki da su saboda su taimaka mutane kuma mutane da suka zo gare mu su ne suke zaɓar mutanen da za su musu shari'a an kuma bai so ya zaɓa bisa listikin iya iya zaɓa a cikin gari mutane wanda ya yarda da su wanda ya yarda su za su mu shari'a to ka san shari'a ana yin ta tsakankanin mutum biyu to shi an zo gare mu akwai hanya ta arbitar ana iya ɗaukan guda kuma ana iya ɗaukan uku an guda ne aka ɗauka kenan mutanen da suka zo shari'a su ne suke daidaita su yarda su ce wani ne zai musu shari'a kenan wanda suka yarda da shi shine suke iya zaɓa an basu samun samu ba sun shirya mu ne wajen muke gani wane ne muke iya ɗauka musu to kamar arbitrage muna shari'a cikin gaggawa cikin wata shidda to kamar ita mediation ba shari'a ba ce hanya ce ta sulhu kamar mutanen wanda suke da matsala wanda mediator iya gama su ne sulhulta su a samu abin da da bai cuci ba kowa cikin su ma'anar ma kai mediation ya kamata a ce mutanen sun huta da farin ciki kuma sun koma suna aiki gaba daya